Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin a kan mitoci da suka hada da goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin a yau wato alhamis kenan talatin ga watan nuwamban shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. a jamhuriyar niger ana iya ji mu ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makiri ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je irin yunkuri da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi na kubutar da 'yan Najeriya da suka fada cikin hali na bauta a kasar Libya. Haka kuma muna dauki da shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmad Kabara. Akwai kuma shirin sharhin jaridu daga kasar Ghana. sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya yi alwashin maido da 'yan asalin ƙasar da suka makale a libya da sauran ƙasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma shugabannin kasashen afirka da kuma turai sun fara tattaunawa jiya laraba kan harkokin shige da fice wani batu mai mahimmanci da ya janyo hankali tun da wani faifan bidiyo ya bulla da ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan kasashen afirka ana gwanjansu a libya abin da ya janyo allah wadai daga kasashen duniya a sudan ta kudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane 43 galibi mata da ƙananan yara suka kuma yi garkuwa da sama da mutane hamsin suka sace shanu a harin da aka kai a ƙaramar hukuma duk fayul ranar litinin da talata da safe in ji jami'an jihar jongiri rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin kai na daga cikin waɗanda suka mutu jami'in sun kuma sun tura jami'an tsaro domin su bincike lamarin su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar jogli ya yi wa shirin da ake kira South Sudan in Focus jiya Laraba. Aliya ya ɗora wa hukumomin jihar Boma da ke makwabtaka alhakin harin kan sabili da gaza shawo kan kashe-kashe da garkuwa da jama'a da suka sace shanun a jihar. Aliyu ya ce zai nemi taimakon gwamnatin tarayya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kwato ƙananan yara da mata da kuma shanun da aka sace. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya niki Haley ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da Koriya ta Arewa ta gudanar na baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusanta shiga yaƙi ba nisantar yaƙi ba. Ta ƙara da cewa idan har aka shiga yaƙi, ku sani za a rusa gwamnatin koriya ta arewa babu ko tantama ta kuma yi kira ga kasashen da ke cikin kungiyar ta majalisar ɗinkin duniya su yanke kauna da pyongyang ta ce ya kamata dukkan kasashe su katse hulɗar jakadanci da koriya ta arewa su kuma takaita a dangantakar soji da ta kimiyya da fasaha da kuma kasuwanci da ƙasar hali ta ce shugaba donald trump ya shaida wa takwaransa na kasar china xi ta wayar tarho cewa lokaci ya yi da beijing za ta daina sayarwa koriya ta arewa mai kwana biyu bayan da tokar tumbudin duwatsu ta turnike sararin sama a tsibirin bali na yawon shakatawa a ƙasar indonesiya an sake buɗe tashar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke tsibirin jiya laraba an rufe tashar tun ranar litinin lokacin da tsaunin agung da ke kusa ya motsa ya yi tumbudin toka a cikin iska da ya rufe sama da mita 7,600 an soke zirga-zirgar jiragen sama 400 a lokacin lamarin da ya shafi dubin dubatan 'yan yawon bude ido daga kasashen ƙetare ranar laraba iskar tokar da ke tashi ta sauya inda take kadawa abin da ya sa jami'an tashar jiragen saman suka ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya kamata hukumomi a bali sun umarci sama da mutane dubu ɗari da ke zaune kimanin tazarar kilomita goma da dutsen a gun ɗin su ƙaura domin gudun aukuwar wani mummunan aman wuta na dutse makomar matasa bakin haure dubu ɗari takwas da iyayensu suka shigo da su amurka suna ƙananan yara tana cikin rashin tabbas daga cikin batutuwa da ke gaban majalisar dokokin ƙasar da za su iya sa a dakatar da aikin gwamnati. ranar shida ga watan Disamba ne kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati zai ƙare sai in majalisa ta amince da sabon kasafin kuɗi ko kuma ƙara wa'adin aiwatar da kasafin kuɗi yayin da aka mai da hankali cikin wannan makon kan amincewa da dokar haraji a majalisar dattijai dokar kasafin kuɗin za ta fi yin illa. 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican ba za su iya amincewa da shi su kaɗai ba suna buƙatar kuri'un jam'iyyar democrat tilas ne kuma dukkan majalisun tarayyar su kada kuri'a kan kasafin kudin kafin a fara amfani da shi. Grace Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla shugaban najeriya muhammadu buhari ya bada tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki duk matakan da suka dace domin kubutar da 'yan najeriya da suka fada cikin halin bauta a ƙasar libya su dawo gida shugaban ya yi wannan hurici ne yayin da yake ganawa da 'yan najeriya mazauna cote d'ivoire inda yake halartar taron ƙungiyar tarayyan afirka da ta turai malam garba shehu kakakin fadar shugaban kasar yana tare da shugaban a can kasar ta d'Ivoire kuma ya yi wa wakilin umar faruk musa karin bayani a cikin wannan rahoto to abu ne da yake yanzu ya dami ba wai shugaban muhammadu buhari ba ya damu duniya gaba ɗaya kuma wannan taro da ake a agita wannan da ke yana cikin muhimman bututtuka da shugabannin kasashen turai da na afirka za su a cewa yau a duniya sai da mutum a karɓi kuɗi wai ta dawo afirka kuma abin nan gashi ana yi a libya a libya suna ta ƙoƙarin kare kansu amma dai a zahirin gaskiya shugaban muhammadu buhari yana da cikakken bayani akan irin wahala da 'yan najeriya suke ciki a wannan ƙasa ta libya kuma a zuwa yanzu ya sa an dawo da 'yan najeriya sun kai su dubu biyar kuma ya ce dukkan lokacin waɗanda suke sun makale a libya yayin da suka bar nan hanyar su ta zuwa turai a sa su a jirgi a dawo da su gida To amma ganin cewar matsalar ba za ta kare ba wani mataki shugaban zai ɗauka domin hana 'yan Najeriya ma ficewa zuwa wata kasashen duniya inda ta nan ne suke bi zuwa Libya su je waɗansu kasashen. To na farko dai wannan taro ana sa rai za a samu matsayi guda mu 'yan Afirka da ake fitar da mutanen mu ana kaiwa turai su kansu turai da ake zuwa ana damun da waɗannan mutane da ba son su je musu ake ba amma a zahirin gaskiya idan na ce maka shugaban muhammadu buhari shi kadai zai iya maganin wannan kasa a najeriya ba tare da gudunmuwar 'yan kasa ba abu ne ba zai yi ba saboda haka wannan abu za a iya yi daidai karfi daidai abin da muka mallaka amma a ce take guda wanda za ta yi maganinsa zai wahala zai ɗau lokaci sai dai idan kowa ya kama ana tona asirin masu wannan mugun a'a ɗabi'a ta ɗaukan 'yan Najeriya su ɓace musu takardun tafiya fasfo da sauransu su sai da su a cikin bauta a wayannan ƙasashe da ake magana To amma ai idan ka dubi matsaloli ne ke sanya 'yan Najeriya da 'yan wasu kasashe ma ke barin kasashen su su je waɗansu kasashe domin neman biyan bukatu na rayuwa. Anya matakin ba a cikin ƙasar Afirka yake kamar Najeriya idan za ta wadata al'umma da abubuwan more rayuwa ba wahaloli na ƙasa ba ma mai tunanin ya fita ya je wata ƙasa har ya shiga bauta? Gwamnati sama wannan zamani da shugaban Muhammadu Buhari tana iya yin ta don ta kyautata ta yi amfani da Allah ya baiwa Najeriya don a kyautata wa rayuwar jama'a. Amma ina so in tabbatar maka cewa abubuwan nan wasu da suke faruwa akwai karyar zuciya, akwai kwaɗayi wanda ya wuce iyaka. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnati tarayyar Najeriya wanda ke cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari a taron haɗin gwiwa da ake yi tsakanin tarayyar Turai da tarayyar Afirka domin ɗaukar matakan tallafawa matasa domin kawo ci gaba mai ɗorewa a duniya baki ɗaya. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Oh, da daɗin To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. jalla waɗannan shirye shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen wasu na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ke da minti goma sha biyu na dare a nan washington ga shirin na kasa Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu tattauna ne game da wasu abubuwa da suke tahowa game da taron Majalisar Ɗinkin Duniya na ranar nakasassu wanda ake yin shi duk ranar uku ga watan Disambar shekara-shekara. Sannan kuma a Najeriya kwanan nan ana sa ran yin taron ƙasa gaba ɗaya na PDP wanda a ciki kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan mutane masu bukata ta musamman a Kaduna Abdullahi Jigunu ya gaya mana za su samu dama a cikin wannan taro na PDP ta yadda za a fara fadamawa da nakasassu a fagen siyasa a Najeriya. Sai a biyo mu aji yadda hirar tamu za ta kasance. Assalamu alaikum za ka iya gaya mana da wa muke magana a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba? Sunana da Abdullahi jirgin shugaban a nakasassu na PDP ƙasa da ke Malam Abdullahi Jugunu ranar uku ga wata mai zuwa Allah ya kai mu na watan Disamba da zamu shiga rana ce da aka ware ta tabbas da ɗinkin duniya domin yin ranar nakasassu to kafin wannan lokacin shin akwai wani tanade tanade da kuka yi wannan rana kafin ta zo ne ko yaya? Ki tanade da abin da ka yi da ba ka samu ƙwarin gwiwa da gwamnati da take ci Mm. da kuma al'umman gari da kuma yan siyasa to da wuya ka samu biyan ka to na ƙasa su ciyali eh, gane da mu su alba a kasar nan da baki da na kasa shi akwai ta yanzu da muke kare mm. za mu yi mai da yan siyasa da gwamnatoci da sauransu da mm. mu samu wannan bukatun to yanzu ce ne tsarin biya muke da shi za mu yi na duk abin da za ka yi na fi da tallafin da kuɗi da za ka yi. Eh. to amma misali bara da aka yi ranar nakasassu ta duniya da aka yi din na ji ana kukan cewa ba ku samu wakilcin gwamnati ta zazzo wurin da kuka yi abubuwan ku na tarurrukan ku da sauransu shin akwai wani abu da za ku yi wannan karan dan ganin cewa abin da ya faru bai ƙara faruwa ba ai ba yi da abin da yi saboda gwamnati ba su ba su da za eh. a yi daga su da tarkata eh gwamnati ba ta ra'ayin na idan ka ga inda tana da ra'ayin na kasassu ke ga duk abin da muke bukata ya a mana ya kawo kawai abin da kuma take so yau idan na yana nuna ƙura'a to za a yi na don ya ba da ƙura'a saboda ya ƙura'a ta da ta da mm, mm. a da ta kasa ba mm. amma babu wani abin da gwamnati take taimaka ma shi gaban na kasashe a kasan nan. To kuma ga. An ne kara eh. To, to amma misali kaga akwai irin kamar su irin dan Lami Bashiru da suke yake Legas nan wanda yana wakilcin nakasassu musamman game da Majalisar Ɗinkin Duniya zaka ga ya tafi Geneva ya zo New York akwai wani abu da kuke a irin wannan rahotannin da yake samuwa ko kuma suke hadawa domin gabatarwa na kasashen duniya da sauransu akwai wani abu da kuke danganin cewa an sami mafita a kai yanzu misali a ce garan na tahowa musamman amfani da wannan dama duk abin da za mu amfani dama kuma mm. kai sai an saurare ka mm. ba a saurare ka ba idan ɗan siyasa ya gana ƙasashe mm. ya ga wani kaman wato zai kaman wa mutum ne kuma mutum bane idan ne mulki ya gana ƙasashe zai ga mutum ne kuma mutum ba mutum bane sanin da wa saurare ka ba zai kaman kana zuwa barayi ko kana neman wani abu a hannun shi amma ya saurare ka ya ji ke tafa da kai yau wato ba yanzu idan mutum yi gan shi ko da babban eh, farin fata hmm. duk abin da zai zai baya ko gaba ya hangen nesa hmm. akwai da kasashe akwai tsufa akwai hatsari hmm. to mu ɗan najeriya ba mu da wannan ba mu da wannan sai dai kawai kamar idan kyanin ka zo a zuwa su zama su can gora gudan a ku shi nan kuka ci a baka advisor to ta ga ina da shi kullum ma su yanzu ma ba da ta yi mutum ya ce ta da kuɗi kenan yana su da kai muna mm. kuma da muhimmanci al'umma da sauransu da muna da ba'isun ilimi da mm. lauyoyi da 'yan siyasa har yanzu. Eh. Amma da karamin wannan abin ba zai shi ne zai samu mu fata abin da muke na ba hmm. idan ma da lafiya in Allah riga da sai ta mun kai da shi sai mun hmm. gane a yake jama'an Najeriya sun gane cewa da muhimmanci hmm. ko ma da muhimmanci al'umma na da gudunmawa a al'umma eh, eh to amma misali wakilan da ake baku din wanda za a ce ga mai bada shawara ga sauransu kamar irin su shugaban kasa irin na gwamnoni da sauransu suna wani abu kuwa eh a idan yanzu sun kai ne kukan da shugaba na daga cikin mm. mara shi a kaduna mm. mara shi a ah. adamawa taraba mm. mara shi a kano mara shi a kasa baki da eh, eh, idan yanzu sun ba su sun suka yi suka yi ba za su kai ba za a autar da abin da ake bukata ba to na ga ka ga babu wani abin da me amfanin su yawo babu wani amfani ma ya na maka su babu dan saboda idan suka bada me amfanin badawan ba a yi amfani da abin da mu muke bukata. Duk mm. an baka jika na yi ka ne a da su da na kasassu su mm-hmm. da mutane da alimar su amma an ba To ga zaɓe na ƙasa yana zuwa misali in aka yi zaɓe na jam'iyyar PDP ga shi kai kana shugabantar ƙungiyar na su musamman ɓangaren jam'iyyar PDP ɗin Akwai wani abu da kuke shiryawa? Eh alhamdulillah ah, karkashin jagorancin shi shafi ahmed bakarfi eh. an ba da doka yanzu da an an za a kaddama da shi a wannan taron da na gangami na pdp hmm. cewa oh, taron kasa na pdp eh. eh, dole a tabbatar da kasashe daga daga sama har kasa an ba da rikici guda uku hmm. dole ne kuma za mu shiga zaɓe za a zaɓe mu kuma za a ba mu oh, kama Kama mukamin sanata haka da ake nema? eh ko irin mukamai amma ba da wakilci a eh, ba da wakilci a party office din hmm. ba wata eh, ake ba da shugaban matasa eh. shugaban mata shugaban haka akwai shugaban da kasance da dinga za ka yare shi a jam'iyya za a ba shi ana ba shi duk za a ba da za a ba da sannan ana ba ka wato kashi biyar a cikin abin da ke ba mu jama'a a hmm. Eh na gane ba wakilci kawai ba kawai a ce mai ba da shawara ba. ya ci da dukkan zanona hatta mitin za a yi na kasa baki daya na pdp muna ciki duk hmm. abin za a yi na pdp muna ciki eh, shi yanzu misali eh shi shi Dr. Ahmad Makarfi da yake shugabantar jam'iyyar shin shi me ya tunani har kuka faɗo masa haka a rai ku kuka nemi ya haka koko ne kawai yawan tunani eh a mu da ma ta mutum ne da yake shi da kasassu saboda lokacin da ke gwamna hmm. shi fara taimaka mana kasassu yake ba su alam ɗaiɗar mantuli da ake ba su don su gudanar da harkokin su na kasashe a jihar Kaduna. Da hmm. za kuma shi ne tausayi ne, sai sai ga an cewa ga shi da kasashe a tafi, to da dole ya tabbatar cewa na kasashe za su cikin wani tsarin kuma ya tafi. Kuma abin ban sha'awa shi ne, wannan kwanzar in za yi ma ya ce a ba mu sunan mutane uku za su yi wakilci a wannan kwamishin shi ba ya Abuja. Na hmm, kasa taron kasa Dole aka eh, iya a kasa yanzu an kuma cikin mm. guda uku da aka ba da suna wanda su yake da kasance a kasa ba a mm. ga yana da kokarin dawo da kasance kuma ya saurari ka duk abin da kasance yin saurare shi don ya samu wani ya sanar da gudunmuwar zai ba da kasan na gaba shi ba. Eh, to ina ga abin da za a yi za mu ya kokarin mu ga yadda za mu mu tattauna tare da shi shi ma in Allah ya kai mu ko kila mun same shi zuwa mako da za mu shiga saboda mu je menene shirye-shiryen daga bakinsa kuma yaya abin yake yaya zai dore misali mutum ne wanda yake da ya tausaya mana kasashe wanda ko a lokaci inda ke nace magana zai saurare ta kuma zai biya maka bukatun ka kaga idan yanzu muka samu wannan mm. APC ta fada to mun samu dama da samu shiga duniya su samu komai saboda idan ana siyasa shi ba mulki ne sai gaba ne mm. idan har aka ga akwai da kasashe da suke da wakilci daga duk an takara ta isa da mai kasa su ke sai da zai nemi matasa zai nemi mata to zai nemi na kasa zai na nemi bayan mun gama da shin Allah so za mu yi kokari bayan an yi ranar na kasa ta duniya sai mu sake waiwayar kuma ji an samu wani yunkurin ci gaba ko wani abu makamancin haka mun gode sosai Abdullahi Jigunu eh, Allah taimaka wa mai kamin kifi na kasa tashi shi ake wawa so da ku a shi kaɗai ne ba a zo in ya zo guri a ceto ya iso komai zai taɓa mutane ba sa so dai ilimi ya wuce wasu da fifi na kasa ba za ta saukar sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi na kasashen nan a can sa ba a sake hure ya yi ta ya yana kwanan To duka duka nan shirin ya kammala sai kuma yin Allah ya kai mu wani makon za mu sake waiwayo ku da wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Yanzu kan a madadin shi bakon nam Abdullahi Jignu da kuma Julie Ladith Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Tuma Darla a gaida Usman Ahmad Kabara. Yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da jaridan Today. A shafinta na farko labarinta wadda ya ɗauki hankali shine kotun koli na ƙasar Ghana ta yi watsi da hukuncin kotun kare hakkin adam na afirka da ke kiran kasar ghana ta dakatar da hukunci ko kuma shari'a da take domin kwato kudi ghana cedi miliyan 51 daga wayomi kotun koli na kasar ghana a jiya ne ta yi watsi da umarnin da wannan kotu na afirka na kare haƙƙin adam. ta yi inda take kira da ƙasar ghana ta dakatar da wannan shari'a da take yi na ƙwato wannan kuɗi cd miliyan hamsin da ɗaya da ɗigo biyu wadda a cikin kuskure aka biya alfred agbesi wuyomi har yau a shafin na farko na jaridar kasar ghana ta karfafa danko zumunci da kasar italiya kasar ghana da italiya sun amince su karfafa zumunci da ke tsakanin kasashen guda biyu yayin da suke kokarin samar da fagage waɗanda zai amfanar da su kasashen guda biyu da kuma al'ummunsu har yau a cikin wato shafi na goma sha biyu na wannan jarida ta today labarin da ke akwai shine john mahamman yayi amarya lashi lashe jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahamman ya yi watsi da jawabin da aka danganta da shi cewar babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress za ta sake nazarin tsarin nan na bayar da ilimin manyan sakandare kyauta in ta ci zaben da za a yi a shekara ta 2020. Ita kwa jaridar Ghanaian Times babban labarinta a shafin farko shine kasar Ghana da Italy sun kulla yarjejeniyar makamashi mai amfani da karfin rana. jaridar ta ce shugaba na da dankwa kufa ado ya ba da sanarwar shirye-shiryen gwamnatinsa na yin kawanci da wani kamfanin man petro na kasar italy NAI, domin yi amfani da karfin makamashin rana da kasar ke da shi domin samun inda da a rinka samun makamashi da za a iya sabuntawa a bayan jaridan wani labari ne mai sha'awa hukumar wutar lantarkin kungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma za ta ɗau sabbin matakai yi na gudanar da wannan wato hukuma ƙungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas a takaice Kuma da ke kula da lamarin wutar lantarkin ta za ta ɗauki sabbin matakai domin tabbatar da gudanar da aiki da kyau da kuma bunƙasa kasuwar makamashi a nahiyar labarin da ya fi ɗaukan ido a jaridar daily heritage a shafinta na farko shine 'yan sanda da alƙalai su ne waɗanda suka fi kowa cin hanci a ƙasar ghana jaridar da ta ce daga dukkan alamu yakin da kasar ghana ke yi a kan cin hanci har yanzu da sauran rina a kaba saboda binciken da wata kungiya mai suna afrobarometer ta gudanar karkashin taimakon center for democratic development ya gano cewar 'yan sandan kasar ghana da kuma alkalan ghana su ne suka fi kowa cin hanci da karbar rashawa da wannan sharhi na jaridar daily heritage muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida muktar abbas yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai tare da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To zan yi magana ne a game da taron da kusan kasashe tamanin suke da mu na Afirka da na Turawa wanda suke so su yi a kasar Cote d'Ivoire ko kuma in ce ake gabatar da wannan taro a kasar Cote d'Ivoire. da yana kira ga dukkanin shugabannin kasar da suka samu damar da wannan taro su tattauna a kan abin da zai samarwa da talakawa zaman lafiya da sauƙin gadon rayuwa da muke ciki ba a zauna taron shan shayi kuma a ɗebi kuɗaɗen jama'a a tafi wata ƙasa a ce za a yi taro domin ci gaban ƙasashenmu na afirka da sauransu kuma a je a yi taron shan shayi a tare a watsi a tattauna abubuwa masu muhimmanci amma sai ka ba a assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na kwaso 'yan Najeriya daga ƙasar Libya hakan ya yi daidai duba da irin cin zarafin da ake musu har ma da wasu a ƙasashen Afirka. Kira kuma ga matasanmu ya kamata su daina zuwa ƙasashen da ba a bisa ƙa'ida ba hakan shi ya fi jawo cin zarafinsu. Na gode sashen Hausa na biyoyi. A mai magana Abubakar Kawo Fege daga nan jihar Yobe, Najeriya. To Amurka DOA yau ra'ayina shine dangane da yadda siyasa ta sako kai. Ina kira ga matasa da sauran al'umma na jan jiha ta jihar Yobe. Da su duba su san wa za su zaɓa su zaɓi cancanta kuma dan Allah dan annabi su tsaya su san abin da suke yi. da ta yanzu kan magiya waye domin siyasar mu ta jihar Yobe ta zama ta ƙabilanci karara babu wani ɓoye-ɓoye. don haka matasa kalubalen ya kamata mu tashi mu san za mu zaɓa domin ya cire mana kishi a wuta idan ba haka ba wannan wahalar ba za mu rayu da ita ba da rashin ci gaba kamar sauran jihohi. To yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alwashin maido da 'yan asalin ƙasar da suka makale a Libya da sauran ƙasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwa al'umma. Shugabannin ƙasashen Afirka da kuma Turai sun fara tattaunawa jiya Laraba kan harkokin shige da fice wani batu mai mahimmanci da ya janyo hankali tun da wani faifan bidiyo ya ɓulla wanda ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan ƙasashen Afirka ana gwanjansu a Libya abinda kuma janyo Allah wadai daga kasashen duniya. A Sudan ta gudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane 43 galibi mata da ƙananan yara suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50 suka sace shanu harin da aka kai a ƙaramar hukuma duk fayel ran litinin da talata da safe bisa ga cewan jami'an jihar. rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin kai na da cikin waɗanda suka rasa rayukansu jami'an sun tura jami'an tsaro kuma domin su bincika lamarin su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar jogel ya yi wa shirin da ake kira south sudan in focus jiya laraba jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya niki hali ta yi gargaɗi jiya laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da koriya ta arewa ta gudanar na baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusantar shiga yaƙi ba nisantar yaƙin ba. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauki da sauran shirye mu Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen masa da muryar Amurka musamman ma Grace Alhiri Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan hantsin wato Mr. Jim Cook. Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya.